auzu billahi samiul alim min shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim jama'a barkamu da saduwa a cikin wannan shiri a yau insha Allahu rabbi za mu ci gaba da wayar da kai akan matsala ta koda wanda mun yi bayananta da yadda ta rarrabu a kashi na ɗaya na biyu har kashi na uku wannan kashi na hudu ne so alhamdulillah Uh, da muke so mu bayani har mun ba da fa'ida a baya mun samu tambayoyi wasu ta yadda za su yi amfani uh, to a uh, nan muna so ɗan takaitaccen bayani a takaice ne matsalar na da faɗi amma babu lokaci in kana neman ƙarin bayani ka kira mu kai tsaye ta lambar wayan mu sifili bakwai sifili shida biyu bakwai sifili biyar biyu ɗaya hudu to alhamdulillah wannan nambar da muke sakawa ita ce nambar whatsapp nambar mu da za a neme mu kai tsaye kuma dukkanin masu neman magani a duk inda kuke a faɗin duniya muna sanar da ku cewa ko da ta kai matakin ana ma dialysis muddan ba ta mutu gaba ɗaya ba har mutum yana abin nan to za mu iya ba da magani insha Allahu rabbi da zai taimaka wa mutum a mas'ala ta koda sai muka ce a nan muna so a gargajiyance saboda hanya ce wacce mutum zai fahimci shin yana da matsalar koda bayan alamomi to ga yadda za ku fahimci matsalar koda yadda za ku fahimci ma shin wani irin ciwo ne ke damun kodarka wanda mun yi bayani akwai na infection wanda sanyi ke sababawa akwai na dutse wanda ake kira kidney, kidney stone kenan abincin da muke ci ne yake curewa da sauransu akwai matsala kuma wanda yake na maiko kenan ko kuma a samu jini ya taru a cikin kodar da sauransu kowanne ga irin yadda dai za ku fahimci yanayin capacity ɗin ko irin ciwon da ke damun kodar ku. farko idan ka tashi da sassafe ka samu ka yi ƙoƙari in kana so ka fahimci wani irin ciwo ke damun ka bayan kana jin alamomi sai ka samu roba mai kyau haka ko kuma ka samu farar leda haka mai kyau wacce take da haske ko wani abu mai haske aka kaman kofi na glass haka wanda irin glass cup kafin ka yi komai da sassafe in ka tashi bacci sai ka yi fitsarinka na farko sai ka zuba shi a ciki sai ka aje shi so ka samu kaman kwana uku zuwa hudu kana irin wannan fitsarin kana ajiyewa a cikin wannan kofin ko farar leda ko roba domin muna so mu muku experiment yadda za ku yi ku gane wani iri ya ake ma gane wani irin ciwo ke damun ko da kanta domin magance ta ta hanya mafi sauki muku manta ba wannan hanya ne na a ce kaman na gargajiya ko kuma a ce alternative sukan amfani wajen tantancewa kafin a kai ga gwaji ko kuma ba ka da halin da za ka yi gwaji ka fahimci ciwon da ke damun ka sai ka yi kokari ka yi wannan gwajin da muke faɗa in ka yi fitsarin a ciki sai ka bashi ya kwanta ka samu guri mai kyau ka ajiye shi bayan kaman awa biyar haka ko kaman awa uku ya kwanta da kyau sai ka ɗaga wannan abin sai ka kalli cikin shi idan ka kalli cikin shi idan har shin matsalar kodarka na abin da ake kira kidney stone ba wai dutsen da kake tunani dutsen da ake cin abinci ba ne fa yake zuwa ya zama koda a'a abincin da muke ci irin eh, da su yake haduwa da carbonated abubuwa haka abubuwa na preservative chemicals haka sai ya zo sai ya cure to a cikin wannan fitsarin za ka hango bayan ya kwanta za ka dinga ganin kananu ƙananan abu precipitate kamar a ce ka jika magani idan ka jika magani kaga ko yaya ya kwanta za ka ga tsaki-tsaki to za ka ga wannan tsaki-tsakin a cikin wannan fitsarin naka bayan canjin kolo duk da za mu zo mu yi muku bayanin kowane kolo ga matakin da yake ga yanayin to a cikin wannan koya fitsarin yake zaka ga wannan tsaki-tsakin idan ka ga tsaki-tsaki to wannan tsaki-tsakin shi ke nuna alamun wannan cureren kidney stone ne kana da alaman shi ko da ba shi da yawa ko za ya taɓa cikin ka zuwa mafitsara to kai kokari sai ka yawanta shan ruwa domin ka wanko shi in ka sa ka sha ruwa kamar na tsawon wata ɗaya mai kyau ko da yaushe kana samun 9 glass haka kamar glass kofi tara sai ka sake wannan sai ka gani in ka daina ganin wannan to lallai ka fahimci cewa ga irin ciwon kodanka ai idan har akwai wannan in kuma na matsalar ah, abin da ya shafi irin su mai ne ya ma yawa ya taba kodar din da sauransu ko wasu infection ne haka za ka ga a cikin fitsarin za ka ga wani abu kamar man gyada haka contaminated haka a kwance a ciki to wannan zai sa ka fahimci cewa eh, ai maiko ne kuma za ka kiyaye abubuwan da muka yo bayanai